Radiyo VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. A'a wajen yi gilashin da na shiga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 zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta litini masu sauraro assalamu alaikum barkan ku raka da fatan kuma an yi ne lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci a jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka hada da shirin nan na afirka a yau akwai mu kuma dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare bayan sa kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa sai kuma shirin dokokin zamantakewa kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗannan da ran Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin muna wannan lokaci amma kafin nan ga shirin nan na kokun san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 28 ga watan disamban shekara ta 2020 wadda ya daidai da 13 ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 1431 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan jumada ula na shekara ta 11 hijira kamariya bisa wasu rawayoyi fatimatu zahra yar manzon allah tsira da aminta allah su tabbata a gare shi da allah yansa tsarkaka sannan matar imam ali dan abi talib mahaifiyar imam hassan da imam hussein ta yi shahada duk wani cewa sai da Zahra rayuwarta ba ta tsawo ba amma ta kasance rayuwa mai cike da albarka da abubuwan koyi ga dukkanin musulmi an haife ta shekaru takwas kafin hijira a birnin makka bayan rasuwar mahaifiyarta khadijatul kubra amincin allah ya tabbata a gare ta ta zama mai tallafawa mahaifinta manzon allah rayuwar fatima ta zahra tare da aliyu dan abi talib da kuma 'ya'yansu masu daraja wato imam hassan da imam husaini na a matsayin wani kyakkyawan misali ne na rayuwar iyali fatima ta zahra babu tantama a cikin matsayi da daraja da ɗaukaka da Allah maɗaukakin sarki ya mata fiye da dukkanin mata na duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce ita ce shugabar matan aljanna sannan ya ce Allah yana yarda da yardarta yana kuma fushi da fushinta kuma a ranar kyama za ta zama mai ceto ga masoyanta. masu saurari ko kun san cewa shekaru 1370 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan jimada ula na shekara ta saba'in da biyu hijira kamariya ibrahim bin malik al-ashtar daya daga cikin jaruman laraba mabiya iyalan gidan manzon allah ya yi shahada ibrahim bin malik al-ashtar shine wanda ya kasance sahabin manzon allah sannan kuma makusanci ga imamu ali dan abi talib a kuma ya zama kumandar rundunar imamu ali a yakin spain ibrahim ya kuma taimaka wa muhtar sakafi a lokacin da ya fara yunkurin sa neman ɗaukar fansa akan makasan imam hussein alaihi salam da yalan gidan manzon allah wanda rundunar yazidu ta yi a karbala bayan da mus'ab bin abdullahi bin zubair ya jagoranci rundunar da ta kawo ƙarshen ikon muhtar a kufa sun nemi ibrahim ya mika kai kuma ya yi musu mubaya'a ibrahim ya amince bisa tilas amma ya rasu a yaƙi da sojojin abdulmalik bin marwan ɗaya daga cikin azzaluman sarakuna na daular bani umayya da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 246 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan Disamba na shekara ta 1774. Wani masanin ilimin kimiyyar sanadarai na ƙasar Ingila mai suna Joseph Presley ya gano iskar oxygen. Presley ya gano wannan iskar mai mahimmanci ne a lokacin da yake gasa sanadarin red mercuric oxide amma bai gane mahimmancin wannan iskar ba sai bayan da wasu masana daga baya suka tabbatar da cewa oxygen yana da mahimmanci a rayuwar dabbobi sosai da farko oxygen makamashi ne a jikin dan adam ko dabba don kuwa shine wanda yake haduwa da abinci lokacin numfashi sai mutum ya sami karfi hakanan kuma wuta ba ta kamawa sai da iskar oxygen hakanan kuma wannan iskar ita ce take cike da rabin sarari na duniya iskar oxygen ba ta da nauyi ko launi ko kanshi ko ɗanɗano kamar da kuma ba za a iya tantance ta da idanu ba. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalai marhaban a cikin shirinmu na wannan lokaci. Sauran shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanin jagoran kungiyar hezbollah kasar labanan ya ce kasim suleimani ya bayar da gudummawa wajen tabbatar da tsaro a gabas ta tsakiya adadin masu kamuwa da cutar corona yana ci gaba da karuwa a kasar afirka ta kudu shugaba putin na rasha da jinping na china sun ce alaka tsakanin kasashensu ta ƙara ƙarfi fiye da kowane lokaci a tarihi yanzu kuma ga cikakkun labaran babban sakataren kungiyar hezbollah said hassan nasrallah ya bayyana cewa janar kasim suleimani ya bayar da gudunmawa wajen tabbatar da tsaro a yankin gabas ta tsakiya a wata zantawa da ya da tashar talabijin ta almayadin a daren jiya dangane da cikar shekara guda da kisan babban kwamandan sojin kasar iran kasim suleimani da abokin aikinsa wato mataimakin kwamandan dakarun da sha'abi a kasar iraki abu mahadi almahandis babban sakataren kungiyar hezbollah said hassan nasrallah ya taɓa batutuwa da dama waɗanda suka shafi wannan batu da masu batutuwan da suka shafi siyasar yankin gabas ta tsakiya da farko dai ya fara ne da bayyana irin gagarumin gudunmawar da kasan suleimani ya bayar wajen tunkarar shirin amurka da isra'ila da 'yan koransu wajen rusa a kasashen musulmi da na larabawa a yankin gabas ta tsakiya musamman a kasashen labanan syria iraki da kuma Falasɗinu. nasarallah ya ce kasan suleimani ya bayar da gudunmawa babba wajen fatattakar isra'ila a lokacin da ta kaddamar da yaƙi a ƙasar labanan a shekara ta 2006 kamar yadda kuma ya bayyana cewa tsawon shekaru shine gishiki na ƙungiyoyin falasinawa masu gwagwarmaya wajen tankarar mamayar isra'ila musamman a zirin gaza kamar yadda kuma ya bayar da gudunmawa a ƙasar syria da kuma iraki wajen yaƙi da 'yan ta'addan da'ish waɗanda suke ƙoƙarin rusa a ƙasashen biyu dangane da wata tafiya da kasan suleimani ya yi zuwa kasar rasha kuwa sai nasarallah ya bayyana cewa suleimani ya gana da shugaba putin na tsawon sa'o'i biyu a jere inda ya gamsar da putin din kan mahimmancin shigar rasha a cikin yakin da manyan kasashen duniya suka kaddamar a kan gwamnatin kasar syria inda bayyana cewa sakamakon haka ne putin ya amince kuma ya aike sojoji zuwa kasar syria waɗanda suka taimaka ma gwamnatin kasar ya ce kafin wani lokacin da ya amurka da isra'ila da wasu 'yan koransa daga cikin kasashen larabawa suna da shirin yin kisan gilla a kan kasan sulemani amma ba su samu sa'ar hakan ba sai a shekarar ta gabata kasantuwar ya zama babban karfin kafa da ke kawo cikas ga manufofin amurka da isra'ila a yankin gabas ta tsakiya a wani rahoto da hukumomi suka fitar a kasar afirka ta kudu musamman a bangaren kiwon lafiya da ma'aikatar kiwon lafiyan kasar ta fitar da alkalaman da suke cewa a halin yanzu yau masu cutar corona afirka ta kudu din ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da ɗari hudu da goma sha uku daga cikinsu kuma akwai waɗanda cutar ta kashe waɗanda yawansu ya kai dubu ashirin da shida da ɗari bakwai da talatin da biyar a makon jiya ƙididdigar hukumomin kiwon lafiya a ƙasar afirka ta kudu ta nuna cewa kalla mutane dubu goma sha ɗaya da ɗari bakwai ne suke kamuwa da cutar a kowace rana tsawon kwanaki bakwai a jere sake barkewar annobar corona a kasar afirka ta kudu ya sanya hukumomin kasar soma yin shawara a kan yiwuwar sake yi wa jama'a kulle bayan dakatar da zirga-zirga matakin da ake ganin cewa mai yiwuwa shugaban kasar sirar ramaphosa zai sanya hannu a kansa da kuma sanar da shi a jawabin da zai gabatar a tsakiyar makon da muke shiga ta jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran shugabannin kasashen rasha da china sun bayyana cewa alaka tsakanin kasashensu a halin yanzu tana kara ƙarfi fiye da kowane lokaci a tarihinsu tashar rasha today ta ba da rahoton cewa a wata zantawa da suka yi yau ta wayar tarho shugaban ƙasar rasha vladimir putin da kuma takwaransa na ƙasar china xi jinping sun yaba da gagarumin ci gaba da aka samu alakar da ke tsakanin kasashensu shugabannin kasashen na rasha da china sun ce ko shakka babu yanayin da ake ciki a halin yanzu a fagen siyasar duniya da kuma kalubalen da kasashen biyu suke fuskanta daga kasashe da suke neman mayar da duniya mallakinsu hakan ya sa dole ne su dunkule domin tunkara wannan kalubale putin ya bayyana cewa yin aiki tare a bangarori na siyasa tattalin arziki da kasuwanci da musayar ilimi tsaro da sauran bangarorin ci gaban al'ummomi tsakanin rasha da china shine babban abin da suka sanya a gaba a halin yanzu ana sa bangaren shugaban kasar china ya shaida wa putin cewa china da rasha za su ci gaba da gudanar da komai nasu tare domin samar da daidaito a cikin harkokin siyasar duniya majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a kawo ƙarshen yakin da ake yi a ƙasar yaman a cikin shekara mai kamawa ta 2021 babban manzon majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yaman martin griffiths ya bayyana cewa lokaci ya yi da ya kamata a kawo ƙarshen yakin da ake a yaman ta hanyar samun fahimtar juna tsakanin dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar ya ce yana da kyau bangaren siyasa waɗanda suka hada da gwamnatin hadi mansur da kuma gwamnatin sana'a a ƙarƙashin jagorancin ansarullah su koma kan teburin tattaunawa su samar da hanya ɗaya tilo ta sulhu domin warware matsalolin ƙasarsu wanzan na majalisar ɗinkin duniya ya ƙara da cewa al'ummar yaman ne kawai a tsakaninsu za su iya warware matsalolinsu na siyasa ba tare da shiga shigula daga ƙasashen ƙetare ba to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara ya kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa BOH. To yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum za kuma mu farawa da shirin nan na Afirka a yau tare da Muhammad Awal Bauchi. Afirka a yau. bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a nahiyar mu ta afirka da kuma yin sharhi da karin bayani dangane da su to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya to ko shakka babu dai batun matsalar tsaro na daga cikin batutuwan da suke ci gaba da ciwo al'ummomin duniya ciki kuwa har da al'ummomin nahiyar mu ta afirka to a kwarya a halin yanzu watakila ma za a iya cewa shine babban batun da a halin yanzu din dai yake cewa mutane da dama to a kwarya din musamman a wasu yankuna na duniya da kuma nahiyar tamu ta afirka to a nahiyar mu ta afirka din ma dai musamman afirka ta yamma irin su najeriya nijar da dai sauran kasashe da suke makwabtaka kungiyoyin ta'addanci irin su boko haram da dai sauransu suna ci gaba da cin kwan wato karansu ba babbaka a waɗannan yankuna daban-daban lamarin da ke sanya al'ummomin irin waɗannan ƙasashe ɗin tambayar cewa washin me ke faruwa ne har yanzu aka gagara kawo ƙarshen waɗannan ƙungiyoyi shin waɗannan ƙungiyoyin wa ke goya musu baya a ina suke samun kuɗaɗe da kuma kayayyakin ayyukan da suke amfani da su waɗanda suke kai irin waɗannan hare-hare da suke nema su zamanto kamar gagara ba dau in ma zai ba su zama ɗin ba to wannan batu dai shine abin da za mu yi dubi cikinsa a shirin namu na yanzu don jin mahangar masana dangane da wannan batu don haka sai masu saurare su biyo masu hankali don jin yadda shirin zai kasance to masu saurare barkamu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin batun yadda kungiyoyin ta'addanci irin su boko haram aswab da dai sauransu a bangarori daban-daban na nahiyar mu ta afirka suke gudanar da ayyukansu tana bangare guda kuma ga batunan na sata da kuma garkuwa da mutane da suke ci gaba da gudanar da ayyukansu a kasashe daban-daban musamman ma a Najeriya wanda a kusan kullum ana ganin irin waɗannan abubuwa kuma ma a kusan koyaushe sai karuwa suke yi lamarin da ke ci gaba da ciwa mutane to a ƙwarya duk da kokarin da gwamnati da kuma jami'anta na tsaro suka ce suna yi wanda kuma a wasu lokuta din ma dai ba wasu sun faɗi din bane ana iya ganin a fili cewa suna iyakacin kokarin nasu wurin ganin sun dakile irin waɗannan ayyuka na waɗannan 'yan ƙungiyoyi na ta'adda a sana bangare guda kuma ga irin kayayyaki na aiki da makamai da gwamnatocin waɗannan ƙasashe musamman a najeriya din suke bayanin cewa sun so kuma ana ga waɗansu din ma ana ganin su a fili amma da duk da haka din, 'yan ta'addan suna ci gaba da gudanar da ayyukansu to hakan ne ma ya sanya wasu suke tambayar cewa wai ina ne waɗannan 'yan ƙungiyar 'yan ta'adda ɗin suke samun irin wannan ƙarfi nasu a ina suke samun kuɗaɗe da kuma kayayyakin aikin da suke gudanar da waɗannan ayyuka nasu wanda kuma kamar yadda muka bayyana suke ƙoƙarin zama ga gagarbado idan ma ba su zama gagarbado ɗin ba ya zuwa yanzu wace irin rawa ce kasashe na waje suke takawa a wannan fage wato na irin ƙarfin da su waɗannan ƙungiyar ta'addanci suke yi sannan kuma a bangare guda su waɗannan ƙasashe wani irin taimako suke wa ƙasashen da suke fama da irin waɗannan bala'i na ta'addanci da sauransu a nahiyar tamu ta afirka wani irin ƙoƙari da kuma taimako suke musu waɗannan da yana daga cikin tambayoyin da al'ummomin waɗannan ƙasashe musamman waɗanda suke fama da wannan bala'i suke yi to kuma dai a namu bangaren waɗannan tambayoyi tambayoyin dai su ne zamu gabatar da su sannan kuma da yi kokarin wurin ganin musamman musu amsoshi daga bakin masana waɗanda suka san harkokin tsaro a waɗannan nahiya tamu. inda a halin yanzu nake tare da manjo yahaya shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a najeriya don jin tattaunawa da shi dangane da mahangarsa kan wannan batu na ci gaba da kokari da kuma karfi da kungiyar ta'addanci suke yi ta yana suke samun waɗannan abubuwa da suke yi to manjo barka da zuwa filin namu a to manjo muna magana ne dangane da irin yanayin yadda kungiyoyin ta'addanci suke ci gaba da gudanar da ayyukansu a nahiyar mu ta afirka musamman a yammacin afirka a nan afirka afirka din ma musamman a nan najeriya shekara da shekaru kenan da irin waɗannan ƙungiyoyin danci irin su ƙungiyar boko haram da dai sauransu din suke gudanar da irin waɗannan ayyuka nasu a yankuna daban-daban na yammacin afirka shin gwamanjo wasu hanyoyi ne waɗannan ƙungiyoyi suke samun kuɗaɗe da suke gudanar da waɗannan ayyuka nasu ganin cewa dole ne waɗannan ayyuka suna buƙatar kuɗi da kuma kayan aiki ana suke samun irin waɗannan kayan aiki da kuma kuɗaɗen. to a yadda dai bincike ya nuna da abubuwan da masana ke faɗa a mafi yawan lokuta shine baya ga waɗansu gwamnatocin ƙasashe akwai manyan 'yan kasuwa waɗanda kuma suna cikin waɗannan ƙungiyoyi suna ba da irin nasu gudunmawa wanda ya isa a samu irin abubuwan da ake samu na gudanar da kuɗi bayan haka nan kuma kamar yadda kai bayani suna kokarin a koyaushe su rika bi hanyoyin da za su kwaci makamai da dukiyoyi daga hannun jama'a da kuma waɗansu eh, cibiyoyi na gwamnati domin ƙara ƙarfinsu domin ko daga farko-farkon lokacin da aka fara rigingimu da ita ƙungiyar boko haram a nan najeriya daga cikin wanda ake zargi wanda har ake cewa an yi wa kisan gilla akwai wanda ake magana ya yi kwamishina ko yana ma kwamishina ne a gwamnatin jihar borno wanda yake kuma kaga wanda yake kwamishina ba karamin mukami ba ne in har akwai ire-ire ta a cikin kungiya irin wanda za su iya ba da gudunmawa su biyo da yadda kake tsammani domin ya nuna hakan shi ne jama'a ne kuma yana da dan abin da kima ya tara ko kuma zai iya nemo wato yan su hanyoyi ko ta hanyar ba da kwangiloli ba tare da gwamnati ta ankara ba to haka nan ma kasa da kasa akwai wayansu gwamnatocin wanda kokarin su shine su ga an kicine da irin wannan fada ta yadda daga karshe za a koma bangaren su ana neman makaman da za a siya za a gudanar da wannan yaki wanda yake tana za su samu ribar su to suna iya fitar da wani kaso na cikin abubuwan da suke samu su ba irin wannan kungiyoyi gudunmawa domin su gaba da kai hare-hare ta yadda za a sake ci gaba da zuwa ana neman makamai a wurin su da goyon bayan su. a cikin kamar yadda cikin bayanin ka kai ishara da shi wasu ma kuma suna ganin haka cewa akwai wasu kasashe ko kuma cibiyoyi daban-daban na duniya waɗanda suke goya wa irin waɗannan na ta'addanci baya kamar yadda muke zamu iya ganin haka ne misali a ƙasashe irin su Syria da Iraki da dai sauransu eh, da sauransu irin yadda muke ganin yanayin yadda ƙasashe a fili ko kuma wato suke goya wa irin waɗannan ƙungiyoyi na ta'addanci baya suke gudanar da ayyukansu to a ganin ku wasu ƙasashe ne suke goya wa irin waɗannan ƙungiyoyi na su boko haram da kuma aswad da sauransu baya kuma suke ba su taimako da kuɗaɗe da makamai kuma menene manufarsu. eh kamar da na faɗa akwai gwamnatoci waɗanda ma burin a kifar da gwamnati za su kuma duk wanda suka za su iya zuwa da shi ba shi duk abin da yake bukata da cin wannan burin nasu ba za dai su iya fitowa a fili tsarin wanda suke suke cikin gwamnati sai kawai ka ji an fake da cewa yan sun ne suke neman yanci suke ganin babu demokaradiyya ta duniya saboda har za su iya bada wasu a ta zaka ba ake yi ba kuma wannan ta ta musamman a yaki da ake da siriya ta inda da karshe sai da ta manyan kasashen duniya irin su da amerika sun mara a kan zara da a haka wannan ya nuna kenan ita gwamnatin amerika ta wani bangare tana da gudunmuwa da ake gwamnatin siriya a kibar da ita ta inda kuma gwamnatin yi ta haɗa kai da gwamnatin sun kare wannan kasa to duk irin wa'yan kasashe sun tafi ya Allah tana da wani muradi da take so ta tsare a gurin ko take so ta cimma domin wani lokaci in an yi faɗin abubuwa sun taɓarwatse shi ne za ta iya samu ta wuri ta kuma ta dawo babbaka. to manjo a bangare guda muna ganin irin kokarin da kokarin da wasu kasashe damu da gwamnatocin kasashen mu suke gudanarwa a bangare guda amma ko duk da haka za ka cewa har yanzu abin ya gaza a bangare guda wasu suna ganin cewa kamata ya ce kasashe waɗanda alal suke nuna cewa ba sa tare da ko haram ko ba sa tare da ƙungiyar ta'addanci su taimaka musu shin wasu dalilai ne yasa kake ganin ganyen manyan kasashen duniya din nan ba sa taimakawa irin waɗannan gwamnatocin namu wajen faɗa da ƙungiyoyin ta'addanci irin su Boko Haram da sauransu don wasu gaskiya suna ganin samun na cewa idan dai hada manyan kasashen nan za su shigo cikin lamura din to da za a iya magance wannan matsala din. to can baya mun taɓa samun bayanai wanda ke nuna cewa ita amerika ta so ta yi wata yarjejeniya da gwamnatin najeriya kafin ta iya taimaka mata amma gwamnatin najeriya ta kiyar da ta ba da haɗin kai ta wannan bangare akwai irin binciken ma da su suke gudanarwa wanda yake ya kamata ko binciken ne sakamakon shi su ba gwamnati zai taimaka mata shi ma duk da haka kamar gwamnatin mu ta mai da hankali ba abin da yake nuna shi kamar ita daga bangaren gwamnati tana so ta nuna ne ita kuma amurka gudun da ake mata da in ta shigo wurin bada da gudunmawa irin wannan daga nan ne za ta samu wurin da za ta kama ta zama to kuma sayan da take suna a gudanar da gwamnatoci a irin wannan kasashen musamman mu yanzu a nan afirka ta yamma duk abin da ya taso can baya wanda aka yi na kokarin kifar da gwamnatin margayi ga dafi shugabanninmu sun sa ido suna gani amurka ce abin da za ta yi daga karshe da abin da ya fi karfin shi eh, margayi ga dafi ai ya buɗe rumbun makamansu ne inda duk mutane yake cewa kowa ya kasa sa makaman nan suka fada yan ta'addan da masu garkuwa da mutane yadda daga karshe suka yaɗu cikin wannan yanki na arewa a afirka maso yamma musamman munan bangaren najeriya kuma ga abin har yanzu an kasa shawo kansa wannan kaga yana iya nuna cewa kenan kasar da ke cewa za ta iya ba taimakawa najeriya din tana daga cikin ashe kasashen da suka yi sanadiyyar halin da muka shiga don in wanda farmakin da suka haɗa kai suka je suka kai a libya kamar da za su yaɗa hannun mutane ba ba ya mu samu kanmu a yadda muka samu kanmu a ciki yadda kuma daga baya za ta zo ta ce za ta iya taimaka mana. A to manzo daga karshe kamar yadda ka bayyana cewa waɗansu waɗannan kasashe wasu ga cikin manyan kasashen nan ba su su taimaka ne saboda su masu kansu su suna da amfanin da amfani da suke samu cikin wannan lamari. Ta ma bangare guda ko akwai wasu kasashen waɗanda an tabbatar da su ma su suna taimakawa 'yan ta'addan a fili. Wasu suna ganin cewa ya kamata shi lokaci ya yi da gwamnatoci irin gwamnatocinmu za su iya tattaunawa da su kansu waɗannan ƙasashe da a fili suke aka san suna taimakawa irin waɗannan ƙungiyoyi wurin a ganin cewa da an magance wannan matsala ɗin menene ra'ayinka kan haka to duk inda ka kai tunaninka akan wani matsayi ne na gwamnatinmu a ƙarshe sai ka ga laifinta kuma sai ka yarda cewa an siyasantar da abin nan ne domin duk wani irin ƙarfi da wata ƙungiya za ta haɗa ta zo ta mamayi ƙasa a cikin yankin da wannan gwamnati ke da huri a kasa fitar da su kuma daga wani wuri to dole akwai abin da ke faruwa yi yiwuwa a ce garin rundunonin tsaron da duk shekara za su yi kasafin kuɗi za su ce ga abin da suke bukata don tabbatar da tsaro kuma ana ba su amma daga ƙarshe sai su kwanciyar su ba sa yin wani hoɓɓasa na zuwa su kai farmaki su fitar da wayannan yan bindiga daga yankin wannan ƙasa ne yanci sun kyale su sai dai sun kawo farmaki sai su je da gaba suna kokarin su sun kare ko sun tarwatsa su wanda yake kuma ba haka ake gudanar da aikin tsaro ba wannan ya nuna ke kenan kamar ba a son su bar gurin ko ba a so a fatattake su saboda wani abu da ake ribatuwa da shi kuma wani yana daga cikin abin da yasa ake tsammanin su kansu shugabannin jami'an tsaron irin kuɗaɗen da suka ga gwamnati tana fitarwa ta karkashin bukatun su na kasafin kuɗi shi yasa ba sa so ma wannan al'amari ya kare da su da 'yan kwangilansu wanda suke karuwa daga wannan aiki da ake sayi na ta'adda. manjo haya shinko mai ritaya ne masanin harkokin tsaro a najeriya nan a hiyar tattaunawa da muke da shi dangane da wannan batu fatan da muke da shi allah ya kawo karshen wannan fitina da kuma bala'i da muke fama da ita a kasashen namu ta masu da kuma kawo karshen abin da zamu gabatar muku sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to marila masu saurari kar dai a shafa cewa ana tare ne da radio hausa voh a cikin shirin sa na yammaci yanzu kuma za mu kai ga shirin na tafe shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa Jama'a masu sauraron assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya bayan kwana biyu da yi alhaji sata gali ya dawo don tuni su goga suka bashi kasan shi ya je banki ya ajiye kausar gaba ɗaya ta koma shiru-shiru hajiya ko fita ba ta yi mutane 'yan gulma sai shigowa suke yi wasu ma don su ga cikin gidan yasa suke shigowa don hajiya ba ta hudda da mutanen unguwar ta fi son yin hudda da ƙawayenta da suke wani garin gani take duk ta wuce da ajin mutanen unguwar sai da ta ga mutane suna shigo mata jaje ne ta gane suna da amfani domin a cikin ƙawayenta babu wadda ta zo kowa sai dai ya kira ta a wayaye mata jaje akwai ƙawarta da suke son hada kausar da ɗanta amma tun da ta ji abin da ya faru da kausar so ɗaya ta kira ta a waya ko da hajjiya ta kira ta tana tambayar nasir yaushe zai zo ya duba jikin kausar sai ta ce ai nasir ma karatu zai koma yanzu bai da lokacin zuwa fira tun daga lokacin bata ƙara ɗaukar wayarta ba hajiya ta sha kuka ganin sa ran da take da shi na kausar za ta auru tunda maman nazir ƙawarta ce sosai amma sai gashi ta watsa mata ƙasa a ido gaba ɗaya sai jikinta ya yi sanyi duk wannan girman kan ya sauka hatta yadda take ma mai aiki magana a da yanzu ta canza idan ta zo tambayar ta a bata abincin da za a dafa sai dai ta bata mukullin sto din ta ce ta je ta ɗiba sosai walwalar gidan ta canza alhaji kuwa motocin hajiya da na kausar ya sayar ya hada da wani babban filin shi da kyar ya hada miliyan biyar ya biya banki kudin su sosai kudin shi suka yi ƙasa motoci biyu kawai suka rage waɗanda ake mashi haya da su domin jarinsa ne gaba ɗaya aka sace sai kuma shagungunan shi guda biyu da suka rage mashi ɗayan da yake sai da kayan motoci dama sun ƙare su ne ya je siyo a kano kuma ya zuba kuɗin cikin sabon kasuwancin da za su yi duk wanda ya gan shi ya san yana cikin damuwa abinka da wanda yake son kuɗi cikin kwana biyu har ya rame dole ta sa ya rufe shagon sai da kayan motoci ya sayar da sauran ya ƙara zuba kayan da suka yi ƙasa a ɗayan shagon provision ɗin shi yanzu babu inda yake zuwa shi yasa ya koma shagon da zama don ma yana da gidajen haya guda biyu sai da balki ta ƙara kwana ɗaya sannan likita ya ƙara duba ta ba laifi ta ɗan ji sauƙi sai dai ba ta iya tafiya don tsoron taka ƙafarta take yi matsala ɗaya likita ya gano a wajen balki sakamakon firgitar da ta yi ta shafi kanta shi yasa da ya zo musu sallama ya yi musu bayani sosai hankalin Larai ya tashi haka suka yi mashi godiya suka tafi sai dai sam amadi ya ƙi sakar mata fuska dama audu yana wajen da suka isa gida amadi ya ce su wuce can gidansu tunda yanzu ba aure tsakaninsu zai ringa zuwa yana duba jikin balki babu yanda larai ta iya haka suka wuce audu zai yi magana ahmad ya ce wallahi ba zan saurare ka ba audu ya ce na yi shiru allah ya kiyaye gaba ya ce amin Wasa-wasa matsalar auta ta fara addabar yaran gari kuma baya kama kowa sai yara matukar kabari auta ya tsira maka ido to sai ka faɗi daga baya kuma jininka ya ƙare sai dai a ɗauki gawarka hankalin mutane duk ya tashi gashi wani lokacin barira ba ta son lokacin da auta yake fita daga baya ma sai ya daina barin yara suna ganin shi sai dai ya ɓoye wani wajen ya ringa kallon su hakan ya sa ya kauda tunanin mutane daga kan shi amma duk da haka wasu suna zargin shi saboda kowa ya ga wuta ya daina fita wasa ba kamar da ba tambayar duniya malam habu ya yi barira amma ta kasa tuna me ya faru da auta kullum maganar ta ɗaya baya zuwa ko ina kuma idan ya samo abinci tare suke ci hakan ya sa ya kyale ta sai dai sosai suke ganin canji daga wajen auta lokacin da barira ta je duba balki haka suka yi ta kuka suna jajanta abin da ya faru larai ta ce barira gara ke ni yanzu ba miji kuma babu sana'ar kirki gashi an nakasa bilki barira ta ce ni ma ya auta ya shiga wani hali larai ta ce addu'a kawai za mu ringa masu haka suka ci gaba da rayuwa cikin damuwa gaba ɗaya zaman ƙauyen ya fara isar su kullum cikin maganar ake. zaune su goga suke a ɗakin su shatima yana kusa da shi yana cin kaza gefen shi ga lemun kwali nan ili ya ce wai goga ni fa na ɗauka za mu samu 'yar motar hawa mu canza sutura mu ma mu shigo gari amma na ga kayi shiru sai dai daɗi kawai muke zuba mu cikin mu murmushi goga ya ce shi yasa na ce maku ni rainon oga ne oga baya taɓa aiki ya bar maka sahu babu wanda bai san mu ɗin almajirai ba ne an yi sata shekaran jiya ta maƙudan kuɗi masu yawa duk inda ka shiga garin nan maganar da ake yi kenan kowa ya ɗauka ɓarayin daga kano suke haka kawai dare ɗaya sai a ganmu da mota muna takawa kuma a ganmu da waya muna riƙe wayoyi masu tsada sannan sutura jikinmu ta canza haba ilu ka sa tunani a maganar kamana ai autana shine ya kamata a ce yayi wannan maganar ba kai ba wallahi duk wanda ya ga mun canza dole zargi zai hau mu. bare kuma kowa yana ganin mu mun yi siffar masu laifi to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya thank you To Marilla masu saurare yanzu kuma za mu ga sauran shirye-shiryen namu da suka rage waɗanda suka haɗa shirin nan na dokokin zamantakewa a yi sauraro lafiya. Dokokin zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa sallallahu ala muhammadin wa ali tahirin jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa wannan shiri na zaman ko kuma na dokokin zamantakewa kamar yadda muka sani shiri ne da ke yin ƙoƙari ya kawo mana wasu bayanai dangane da amfanin dokoki domin su kasance fitila wajen tsara mana hanyoyi na zamantakewa dokoki waɗanda ta hanyar su ne za mu samu zaman lafiya dokoki waɗanda ta yin aiki da su ne kowane mutum zai iya tabbatar da haƙoƙinsa ba tare da an zalunce shi ba dokoki waɗanda ta hanyar su ne dukkan wani dan adam a cikin yanayi na zamantakewarsa da al'umma zai samu managarciyar rayuwa kuma lallai ta hanyar sanin dokoki ta nan ne za a tabbatar da cewa dukkan al'amura na yau da gobe suna ci gaba cinikayya ne al'amuri ne na ilimi al'amuri ne na lafiya tsaro ne dukkan wasu abubuwa da suka shafi zamantakewa al'umma in dai aka san dokoki aka kuma yi aiki da dokoki to fi ma labudda za a samu rayuwa managarciya kuma al'umma za ta rayu cikin wani yanayi na zamantakewa wanda za ka iya cewa na alasan barka to wannan shine dalilin da ya sa muke kokarin bijiro da wannan wato shiri dangane da al'amura na dokokin zamantakewa to zuwa yanzu hakika duk waɗanda suke bibiyan wannan shiri sun fahimci ina aka sa a gaba mun yi bayanai daban-daban menene ma'anar doka rabe-raben dokoki wasu abubuwa da suka shafi ka'idoji na doka a shirinmu na baya da muka gabatar mun yi zancen ita ka'idoji ko kuma su ka'idoji na doka fi ma labudda dole ne daga cikin wasu al'amura da suke na siffofi ma nagarta na ka'ida ta doka wannan al'amari dabbas ya zama daidaito me ma'anar daidaito a nan shine cewa a cikin al'umma da ake taruwa a guri guda in a ƙasa guda ne to a ƙasa guda wacce take tafiya bisa doka bisa ƙa'ida ta doka to za a ga cewa da gwamnati da su waɗanda ake mulka da masu mulki ɗin da talakawa duk gaba ɗaya ba tare da la'akari da cewa wannan talaka bane ko daga ina ya fito ɗan ƙauyen ina ne ɗan birnin waye duk gaba ɗaya su daidai suke a gaban doka babu wani wanda zai ce a gaban doka shi ya fi wannan ko kuma wancan ya fi wancan a duk wannan suna daga cikin al'amura managarta waɗanda muke bayanusa a shirinmu da ya gabata to akwai wasu abubuwa waɗanda suke masu amfani dangane da al'amura na bin dokoki ko kuma na tafiya a bisa ka'idoji na doka daga cikinsu shine in aka samu dokoki ko kuma ka'idoji na doka masu nagarta masu ƙarfi to su kansu gwamnatoci za su kasance suna tafi da al'amuransu tare da tafi da al'ummar da suke mulka cikin kwanciyar hankali sannan za a samu tabbatuwa ta wajen sanin haƙƙoƙi da kuma girmama haƙoƙin juna da kuma kare waɗannan haƙoƙi na juna ɗin a nan, tafiya a kan dokoki ko kuma ƙa'ida ta doka ba su al'umma da ke cikin ƙasa kurin abin yake taimaka ba hatta su kansu gwamnatoci abin yana taimaka musu fiye ma da yadda zai taimaka al'umma ɗin domin za su samu kwanciyar hankali akan cewa suna mulkar jama'a a bisa doka bisa bin ka'idoji na doka su kuma wanda ake hukunta ko kuma wanda ake mulka idan suka ga cewa lallai dokokin nan ana tafiya da su bisa yadda ya kamata to su ma za ka ga cewa suna bin mahukuntan suna bin gwamnatocin sau da kafa suna bin dukkan abin da aka umarce su ko aka hana su domin sun ga cewa su ma daga can sama din waɗannan ka'idoji na doka da aka kafa to su ma suna bin su suna bin abin da aka ainihin gindaya suna kuma yin aiki da su to waɗannan lalle suna daga cikin abubuwa managarta wanda suke masu muhimmanci domin lalle za a kare haƙoƙin al'umma za a kare haƙoƙi na jama'a da ita kanta gwamnati da masu mulkin da waɗanda ake mulka za a kare haƙoƙin kowa za a kuma girmama haƙoƙin kowa saboda haka sanin ka'ida ta doka da binta da kuma aiki da ita al'amari ne mai muhimmanci a cikin rayuwarmu ta yau da gobe kenan to a kenan lallai a cikin dukkan wata tafiya inda ana so a samu wannan nagarta din to ita doka ya kamata a san wacce ce doka din ina ka'idojin dokar da aka kafa lallai tabbas ne su zama an rubuta su rubutattu ne su kuma babu wata wahala wajen gano su ko kuma neman su a ce doka kaza a ina za mu neme ta ko kuma ina take da an nema za a san ga inda doka take sannan akwai abin da ake ce masa satanti ko kuma legal satanti wato kenan ya zama na dukkan wani abu da za ka nema inda ya shafi dokoki ne to akwai wani abu na yaƙini cewa wannan abu doka ne kada a samu shakku a ciki domin an samu shakku akan shin wannan doka ce ko kuma ba doka ba ce to kaga babu satinci saboda haka mutum in ya karya ba tare da ya san doka ba ce ko kuma yi wani abu la'alla ma dokar ce ko kuma ba dokar ba ce to duk abin da zai kawo shine rashin kwanciyar hankali rashin tabbatuwa rashin hakikanin tantance me doka da kuma me ba doka ba to wannan baya haifar mana da da mai ido kenan saboda haka dole ne a samu satinci a cikin cewa wannan yaƙinan bisa yaƙini wannan al'amari ko kuma abu kaza doka ne wanda kuma wannan ne zai iya tabbatar da cikin sauƙi a iya ainihin kafa doka din a yi aiki da ita a kuma nuna mutane kowa ya zo ya yi aiki da wannan doka to idan aka bi wannan hanya to kuma nan ne kowa zai ɗauki 'yancinsa da haƙoƙinsa ya tabbatar da cewa ashe bisa doka wannan haƙƙina ne bisa doka wancan haƙƙina ne bisa doka wannan ba haƙƙina ba ne to in aka samu tafiya ta zamantakewa a bisa irin wannan hanya kowa ya san haƙoƙinsa na doka to lallai a nan ne za a sami al'umma managarciya a nan ne za a sami tafiya wacce take ta girmama juna sannan anan ne za a samu kwanciyar hankali da dukkan abin da ake nema na zaman lafiya tsakanin al'umma so abin da yake mai muhimmanci a nan shine cewa a kenan irin waɗannan da kuma sanin waɗannan dokoki a kowane lokaci abu ne mai muhimmanci shi yasa muke ganin cewa wajibi ne duk waɗanda suke da ainihin wani abu na hoɓɓasa wajen ganin cewa sun wayarwa da al'umma kai to fa babu yau abin da ya fi muhimmanci wajen wayarwa da al'umma kansu domin su fahimci al'amura na yau da gobe fiye da ka nuna wa mutane dokokin zamantakewa tsakaninsa da makotansa tsakaninsa da ƙasa tsakaninsa da al'umma tsakaninsa da dukkan wasu abubuwa sannan ta nan ne zai ma san mai haƙoƙinsa ta nan ne shi kansa zai fahimci cewa in an sarayar masa da haƙƙi a guri kaza wace doka zai bi wani hanyoyi zai bi na doka domin ya ga ya dawo da kansa waɗannan haƙoƙi nasa da aka sarayar masa amma idan ba a yi haka ba fi ma da zai zama ana wata irin tafiya ce ko kuma wata irin rayuwa shigen rayuwa irin ta dabbobin daji wanda wannan ba ainihin abu ne mai kyau ba ba kuma abu ne wanda zai iya tabbatar mana da abin da muke so na managarciyar rayuwa da kuma zamantakewa wanda zai kasance a kowane lokaci ana rayuwa cikin walwala da ƙaunar juna da kuma kwanciya ta hankali da kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya ba to waɗannan bayanai suna da yawa kuma shirin ko da yake dai ba a ba shi lokaci mai tsawo ba amma dai bisa la'akari da abubuwan da muka dan fara bayani insha Allah bari mu dan yi birki a nan saboda lokacin ya ainihin gabato a cikin shiri na gaban Allah ya so za mu dan dora akan yadda muka tsaya a gurin da muka tsaya yanzu daga baya za mu shiga kamar inda na taɓa yin bayani ƙasashe ƙasashe daban-daban na afirka musamman waɗanda masu sauraronmu da yaren da harshen hausa suka fi yawa za mu shiga mu ɗauko dokokin waɗannan ƙasashe mu ɗan yi bayanin su dalla-dalla daidai gwargwado domin mutum ya fahimci hakikanin hanyoyi da kuma abin da ya kamata ya fahimta wajen fahimtar dokokin ƙasarsa da kuma yadda zai aiki da su da kuma yadda zai girmama su da kuma yadda zai bi shi ma idan an sarayar masa da wasu haƙoƙi ya dawo da waɗannan haƙoƙi saboda haka za mu tsaya a nan sai a shiri na gaba za mu ɗora insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma za mu kai ga shirin na tafe shirin duniyar mu a yau duniyarmu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da bita akan su da mayan fashin baki har ma da jin mahangar masana wasu lokutan a yau shirin namu da yadda allah zai dubi ne akan halin da ake ciki dangane da hakula alaka da isra'ila da kasashen larabawa suke ta hankoran yi inda kasar morocco ta bi sahun kasashen haɗaɗɗe dolar larabawa bahrain da kuma sudan inda ta zama ɗaya daga cikin kasashe waɗanda suka sanar da kulla alaƙa so da isra'ila wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake aiwatar da wasu shirye-shirye na ƙarƙashin ƙasa a tsakanin gwamnatin donald trump mai barin gado da kuma masarautar saudiya da kuma hakan abu ne da aka aiwatar da shi a karan farko a tarihi duk da cewa kasashen larabawa da dama suna da alaka da isra'ila ta bayan fage amma dai a wannan karan ne suke fitowa a fili suna sanar da wannan alaka tunan dai shine abinda da shirin namu da allah zai dubi a kansa sai a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin madalla a cikin wannan makon ne dai gwamnatin kasar morocco ta sanar da kulla alakata da isra'ila kamar yadda kasashen haɗaɗɗe daular larabawa da bahrain game da sudan suka sanar da kulla wannan alaƙa a hukumance gwamnatin kasar morocco ta bayar da hujjoji da dalilanta na sanar da kulla wannan alaƙa kamar yadda ministan harkokin wajen kasar ta morocco ya sanar inda ya bayyana cewa tun kafin wannan lokaci dai gwamnatin morocco tana da wata alaka da isra'ila kasantuwar cewa akwai yahudawa a cikin morocco da suke rayuwa wanda hakan ya danganta su da isra'ila wanda kuma an yanke wannan alaka da dangantaka tsakanin morocco da isra'ila ne tun lokacin fara intifada ta biyu wanda kuma hakan ya zo ne sakamakon irin matakan da kasashen larabawa suka dauka na mayar da martani da kuma nuna fushi akan isra'ila dangane da matakin da ta dauka na lokacin na yin kisan kyashi kan al'ummar yankin ziren gaza jaridar yadiot aharnot wadda ake bugawa a isra'ila ta bayar da bayanai da kuma mahangarta kan yadda lamarin suke wakana daga cikin rahotannin da ta bada a kan wannan batu shine har da cewa yarima bin salman mai jiran gidan sarauta saudiya shine wanda ya taka gagarumin rawa wajen gamsar da kasar ta maroko domin ta bi sahun sauran kasashen larabawan da suka kulla alaka da isra'ila wanda kuma hakan ya sanya sarkin kasar ta morocco ya fito ya bayyana matsayinsa na kulla alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila jarida ta bayyana cewa tun kafin wannan lokacin an shirya wata ganawa a tsakanin firaministan isra'ila benjamin netanyahu da kuma sarkin morocco gami da ministan harkokin wajen kasar amurka a kasar italiya inda za su tattauna akan yadda za a kulla alaka a tsakanin morocco da kuma isra'ila da kuma wasu batutuwa waɗanda za su haɗa ɓangarorin guda uku sai dai kasantuwar wannan bayani ya fita tun kafin lokacin ganawar wannan ya fusata sarkin ƙasar ta morocco wanda ya ki halartar zaman taron wannan mataki da gwamnatin ƙasar morocco ta ɗauka dai ya harzika ɓangarori daban-daban a ciki da wajen ƙasar musamman ma dai larabawa daga su inda ƙungiyoyi na masu kishin islama da sauran ƙungiyoyi na masu kishin larabci a cikin ƙasar ta morocco suke gudanar da zanga-zanga tun bayan da kasar ta sanar da kulla alakarta da isra'ila da kuma har yanzu kasar tana ci gaba da fuskantar fushi da gangami a sassa daban-daban na cikin kasar tare da bayyana matsayi na al'umma na kin amincewa da wannan mataki wanda ya banci gwamnatin kasar kaɗai wani abu kuma wanda yake da matukar muhimmanci shine irin matakin da gwamnatin kasar ta maroko ta ɗauka wanda ya sha bamban da dukkanin sauran ƙasashen larabawa wanda kuma shine karin farko da aka fara samun irin wannan bayan sanar da kwallo alaka da isra'ilan ta kuma sanar da cewa a halin yanzu an sa wata manhaja ta karatu wadda za ta rika koyar da addinin yahudanci a cikin makarantun kasar morocco wanda shi ma wannan lamari ne wanda ga dukkan alamu al'ummar kasar suke shirye su kalubalance shi daga wajen kasar kuma gwamnatin kasar ta morocco tana ci gaba da shan martani kamar yadda haɗaɗɗe dole larba gami da baharan da kuma sudan suke ci gaba da shan irin wannan martani daga al'ummomin larabawa da na musulmi inda yanzu haka dai kungiyoyin falastinawa da suka hada da hamas da jihadul islami da ma gwamnatin kwarekwarancin gishin kai ta falastinawa da sauran kungiyoyi gugurmaya na falastinu da suke yankin zirin gaza da sauran yankuna na yammacin kogin jordan da ma suke ci gaba da yin allah wadai da wannan mataki da gwamnatin kasar ta morocco ta ɗauka. da suke bayyana hakan a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyi na cin amanar al'ummar palestino kasantuwar cewa gwamnatocin laraban da suke kulla wannan alaƙa da isra'ila babu wani lamuni da suka samu daga isra'ilan na dakatar da dukkanin ayyukan ta'addanci da kisan kiyashi da take yi akan al'ummar palestine amos yadley shine shugaban cibiyar bincike akan ayyukan soji da tsaro na isra'ila ya bayyana cewa morocco da sudan sun kulla alaka ne da isra'ila ba tare da samun komi daga isra'ilan ba sabanin bahrain da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa daga cikin alkawalan da amurka ta yi wa sudan shine za a cire ta daga cikin ƙasashe da suke mara baya ga ta'addanci sannan kuma za a cire mata takunkumai ita kuma gwamnatin ƙasar morocco amurka ta yi mata alkawalin cewa za ta mara mata baya domin mamaye yankin sahara tare da tabbatar da ikonta a kan wannan yanki baya ga haka kuma gwamnatin kasar amurka ta yi alkawarin bayar da wasu kudade domin karfafa tattalin arziki na kasar ta morocco wanda kuma ga dukkanin alamu gwamnatin kasar saudiya ce za ta biya waɗannan kudade to sai dai makwabciyar kasar ta maroko wato algeria ta mayar da kausan martani dangane da wannan mataki da kasar morocco ta ɗauka na kulla alaka da isra'ila da kuma yunkurin sake dawo da ikonta a yankin sahara wanda ƙasar algeria ta ce hakan ba zai taɓa yin nasara ba kuma ƙasar morocco za ta dawo ta nadama akan wannan mataki da ta ɗauka to har ila yau jaridar ta yadi ot aharanot ta isra'ila ta bayar da wani rahoton wanda yake cewa tana da bayanai da ta samu daga majoyi na isra'ilan a hukumance da ke cewa kafin 20 ga watan janairu na shekara ta 2021 wadda donald trump zai fice daga fadar white house wasu daga cikin kasashen musulmi da na larabawa za su sanar da kulla alaka da isra'ila sakamakon matsin lamba da kuma tasirin da kasar saudiya take da shi akan waɗannan kasashe daga cikin irin waɗannan kasashe kuwa har da pakistan indonesia bangladesh mali djibouti oman da kuma kasar comoros baga kuma akwai kasar murtaniya da maldives jaridar ta bayyana cewa kasar indonesia tana da babban tasiri kasantar cewa ita ce kasar musulmi wadda ta fi yawan musulmi a duniya wanda kuma ko babu kula alaka tsakanin indonesia da isra'ila yana da gagarumin tasiri wanda kuma jarida take nuna cewa idan har haka ta faru gwamnatin saudiya ta samu babbar kariya wadda za ta fito ta sanar da kulla alaƙa ta hankalin ta kwance da isra'ila domin kuwa hakan zai ba ta babbar kariya ƙasashen larabawa sun kulla alaƙa da isra'ila a lokaci ɗaya kuma manyan ƙasashen musulmi sun shiga sahun gaba wajen kulla wannan alaƙa tun kafin wannan lokaci dai firaministan isra'ila ya sha shaida cewa suna da kyakkyawar alaka da gwamnatin saudiya tun fiye da shekaru talatin idan har aka kulla alaka a halin yanzu da saudiya a bayyane to wani abu ne kawai wanda ya fito fili a hukumance domin kuwa dama can akwai wannan alaka tsakanin isra'ila da masarautar saudiya baya ga haka kuma jaridar radio ahrano ta bayyana cewa bisa ga abin da jami'an gwamnatin isra'ilan suke faɗa dangane da kulla wannan kawance abu ne wanda yake da alaka da tunkarar kasar iran domin kowa ko shakka babu isra'ila lokacin da ta samu goyon baya daga kasashen musulmi da na larabawa to abu ne mai sauki ta iya tunkarar iran da kuma kawo ƙarshen abin da take ganin barazana ne a gare ta daga kasar ta iran a yankin gabas ta tsakiya to wani abu wanda masana akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa suke tofa albarkacin bakinsu a kansa shine yadda ƙasashen larabawan suke ta rige-rige wajen ganin cewa sun kulla alaka da gwamnatin yahudawan isra'ila a daidai lokacin da isra'ilan kuma take ci gaba da ƙara tsananta matakan da take ɗauka akan falasinawa na mamaye yankunan su a gabacin kudus da sauran yankuna na yammacin kogin jordan kamar yadda kuma take kaddamar da har-haranta akan yankunan zirin gaza lokaci zuwa lokaci wanda kuma hakan bai hana ta ci gaba da kame falasinawa da tsare su a cikin gidajen kurkuku ba da dai sauran dukkanin ayyuka na cin zalin da cin zarafi da take yi akan al'ummar falastinu wanda kuma dakatar da irin waɗannan ayyuka na cin zalin da take yi akan al'ummar falastinawa baya daga cikin sharaɗin da ƙasashen larabawa da na musulmi da suke kulla alaƙa da isra'ilan suke kafawa a kanta to jama'a masu sauran lokacin da muke da sha kawo jiki dole anan zamu ja lizamin shirin sai idan Allah mai kowa da kuma ya kai mu a mako na gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To da haka ne kuma kawo karshen jerin shirye-shiryen mu na wannan lokaci amma kafin mai sallama ga Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji ko da a takaice ne. Babban sakataren kungiyar Hezbollah Said Hassan Nasrallah ya bayyana cewa janar kasim suleimani ya bayar da gudunmawa wajen tabbatar da tsaro a yankin gabas ta tsakiya a wata zantawa da ya da tashar talabijin ta almayadin a daren jiya dangane da cikar shekara guda da kisan babban kwamandan sojin kasar iran kasim suleimani da abokin aikinsa wato mataimakin kwamandan dakarun da sha'abi a kasar iraki abu mahdi almahandis babban sakataren kungiyar hezbollah sai hassan nasrallah ya taɓa batutuwa da dama waɗanda suka shafi wannan batu da masu batutuwan da suka shafi siyasar yankin gabas ta tsakiya da farko dai ya fara ne da bayyana irin gagarumar gudunmawar da kasan suleimani ya bayar wajen tunkarar shirin amurka da isra'ila da 'yan koransu wajen rusa a kasashen musulmi da na larabawa a yankin gabas ta tsakiya musamman a kasashen labanan syria iraki da kuma palestino a wani rahoto da hukumomi suka fitar a kasar afirka ta kudu musamman a bangaren kewar lafiya da ma'aikatar kiwon lafiyan kasar ta fitar da alkalaman da suke cewa a halin yanzu yau masu cutar corona afirka ta kudu din ya kai miliyan daya da dubu ɗari hudu da dari hudu da goma sha uku daga cikinsu kuma akwai waɗanda cutar ta kashe waɗanda yawansu ya kai dubu ashirin da shida da ɗari bakwai da talatin da biyar a makon jiya ƙididdigar hukumomin kiwon lafiya a ƙasar afirka ta kudu ta nuna cewa kalla mutane 11,700 ne suke kamuwa da cutar a kowace rana tsawon kwanaki bakwai a jere sake barkewar annobar corona a kasar afirka ta kudu ya sanya hukumomin kasar soma yin shawara akan yiwuwar sake yi wa jama'a kulle bayan dakatar da zirga-zirga matakin da ake ganin cewa mai yiwuwa shugaban kasar sirar mafosa zai sanya hannu a kansa da kuma sanar da shi a jawabin da zai gabatar a tsakiyar makon da muke shiga to da haka ne kuma kawo karshen gaba ɗayan shirin na wannan yammaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu akan metocin da aka saba yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin tehran